shirin na afirka gari ya waye wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan kaftan tv hausa a yau safiyar litinin kuma muna fatan da ya kuna biye da mu kuna jin inda abubuwan namu suke kasancewa kuma muna fatan ana kayatuwa da yadda shirye-shiryen suke zuwa yanzu kuma lokaci ne wanda za mu shiga ɗaya daga cikin bangaren na shirye-shiryen namu wato tattaunawa da babban bako kenan to masu kallon mu barkamu da dawowa a cikin shirin namu da muke da ke za mu kai tsaye a ranka ya daɗe a barka da shigo a cikin shirin to salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu barka da zuwa thank you so much wato bakon namu dai shine dr muhammad wanda yake kuma wato yayi gwagwarmaya dan siyasa ne kuma dan kasuwa ne mm-hmm. to dai akwai ababe da yawa da zamu iya amfana da shi musamman ma da ya shi kasashe da yawa kuma na duniya a dai wasu bangare din a cikin harkokinsa so sauran ka mm-hmm. daɗe maudu'in namu da zamu tattauna a shine wato gabatowar wato kusantowar wato zaɓuɓɓuka na jam'iyyu daban-daban wanda za su yi na zaben wanda zai zama musu wato zakara ma'ana wanda zai zama musu shine zai musu takarancin shugabancin ƙasa inda jam'iyyar pdp za su yi nasu sannan kuma ita jam'iyya mai mulki ta apc ita ma za ta gudanar da nata duk dai a karshen wannan wata da muke ciki na watan mayu sannan da sauran jam'iyyu daban-daban wanda har zuwa yanzu dai jadawalin su bai riga ya shigo mu ba tukun amma dai mun san sdp ma za ta yi nata a ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai mu mm. idan ka kalli zaɓuɓɓuka nan da suke ƙara karatowa musamman na shekara ta 2023 sannan kuma da yanda aka kaɗa gangan siyasa da yanda tukunyar siyasan ta take ta tafasa ake ta ƙara hura mata wuta ake ta mai ice yana kawowa ana ta iza wutan sannan masu magi suna ta kawowa duk dai a su sannan kuma idan ka dubi al'amuran tsaro a najeriya din ga yadda mm. halin yake ciki bari mu fara da su waɗannan manyan jam'iyyu din mm. musamman ita jam'iyyar mai mulki ta apc da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp da kuma jam'iyyar nan ta wato prp da kuma su sdp din ya kake kallon wato kusantowar waɗannan primaries din da kuma ababen da suke faruwa na jekaka dawa da ake samu a ciki to alhamdulillah auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ah, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato na ji daɗin wannan maudu'i da aka ɗauko sosai saboda abu ne wanda yake shine yake a zuciyar duk wani ɗan najeriya sannan duk wani ɗan siyasa da yake a cikin ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan mm. dalili kuwa shine najeriya ba iya afirka take playing role ba duk duniya ido yana kan najeriya to duk wani abu da zai faru a siyasance mm. a najeriya to duk duniya ce take kallo so dole kamar su fati ah, din nan musamman da mai mm-hmm. jam'iyyu wanda suke su aka fi sani musamman guda biyun nan manya da ka faɗa uh, ah, pdp da apc wanda Uh, ya kama cewa pdp ce za ta fara yin nata wannan satin da za a shiga ita za ta fara yin nata <clears throat> fitar da gwani mm. a gani sannan kuma sati da zai zo apc mai jam'iyya mai mulki ta fitar da nata to wato sai abin ya zo kuma daga yanayin ƙasa da ake ciki to shi wannan tsari na fitar da gwani abu ne wanda dukkansu jam'iyyun nan za su duba su gani a cikin ire-iren mutanen da suke so su tsaya takara a wayannan jam'iyyu to dole ka duba ka gani wanne ne jajirtacce fitacce wanda ya bambanta da kowanne musamman ka duba ka ga waccan ɗaya fatin ko shauran wayannan jam'iyyun da za su fitar da nasu lallai idan ka fitar da gwaninka to ba za a haɗa shi da wayannan shauran ba to kuma a yanayin yanda yanzu ƙasa take ciki maganar yunwa maganar talauci maganar wannan rashin tsaro da yake addaban mu ko ta ina yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane ko kuma ita jam'iyyun gaba ɗaya za ta hanga ta duba ta fitar da jajirtacce wanda yake da tunani hmm. da wasu abubuwa wanda idan ya mulki wani bangare ne kuma da ya yi me ya yi a wannan gurin kafin a zo ga wannan sabon sai a duba a ga menene karfinsa da tunaninsa da kuma irin abin da zai iya yi domin ya kawo maslaha ko kuma magance wa'annan ire-iren abubuwan bayan zaɓe. wanda koda an je filin daga mm. ana tattauna da shauran jam'iyyu yana da abubuwan da zai gaya wa al'umma ba irin na da da aka yi ta nanata su ba kwarai da gaske mm, sabida me siyasar ta canza yanzu wannan 2023 magana ta gaskiya gaba ɗaya yanayin siyasar ya canza dangane da irin rashin tsaro talauci yunwa da yake addaban mutane hmm. to idan duk wani ideology wato abubuwan da kake kokari ka fito da shi a matsayinka na dan takara hmm. bai danganci da mm, solba wato ya kawo yanayin mafita hmm. ko maslaha a cikin waɗannan matsalolin da al'umma suke ciki ba to magana ta gaskiya ba inda wannan fitaccen gwanin naka zai wannan haka yake wannan shine daidai da tsari da jadawali kuma yawancin wanda suke kaga ai da ita pdp ce ta yi mm. mulki kafin ita jam'iyya mai mulki yanzu apc ta karba mm. kuma ta yi amfani da wasu maki na cewa abinda ita wancan ba ta yi ba eh, shi za ta yi kokari ta eh, kawo mm. gyara da wani abu sabu. to an ba ta dama ita ma tsawon shekara bakwai yanzu gashi na takwas in za mu karasa me ta yi ita ma a wannan damar da aka bata to duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da jam'iyyu kowane iri ne ko da sababbi ne ka duba ka ga yanzu irin uh, sabuwa da ita uh, mai girma uh, da take a kano wanda ta tsohon gwamnan jihar kano dr rabi Musa kwas ta fito mm. shi ma yanayin yadda ya fito bubu ba wannan gugu ba ne a'a mm. menene dan takarar da za ka fitar a wannan yanayin ma'anan nagartarsa hmm. dangane da shauran jam'iyyu da nasu hmm. wannan yana ɗaya daga cikin jadawalin da kowace jam'iyya za ta duba ta gaya za ta fitar da gwaninta a hmm. wannan primaries ɗin da za a yi a wannan satattakin tunda duka ita hukuma ta take kula da zaɓe da komai wato inec mm. ta ba da kusan ina jin uku ga watan gobe no. shine mm. last rana da kowa zai ba da sunayen waye fitar a matsayin gwaninsa mm. to a yanayin yadda ƙasa take ciki gaskiya ni a nawa tunanin kuma a nawa shawaran ko hasashen musamman inda mutum ya shiga yanzu kamar zan baka misali da haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda nan ne kusan muka shiga muka buɗe kamfani muka fara hada-hada na kasuwanci a gwamnatance tun daga nan Najeriya. Mm. Kuma alhamdulillahi a yanayin ma'amalolin da suke gashi dai ba wai demokradiyya suke ba mulki ne na sarauta. Mm. Amma duk abin da za su yi farko shine al'ummarsu. Duk wani abu da za su yi ko suka fito da shi na tsari na gwamnatance na waye abin da suke fara dubawa ya wannan abin zai tasiri ga al'ummasu musamman talaka. Oh. to shi yasa kaga ba za su samu kalubale na duk tafi da mulkin ba mm. amma mu a nan mm. fi sabilillahi yanzu in ka duba yanayin yadda 'yan siyasan mu yawanci wasu abubuwan da suke ba a tunanin talaka wanda yake shine farkon abin da ya kamata ka duba to a wannan dama ce na wa'annan jam'iyyu su duba wanda suke da sun yi ba su yi komai ba mm. yanzu dama ce su gyara wanda suke kai idan akwai abin da ya kamata su kara jajircewa su fito da shi sabo wanda zai ba su damar cewa wayancan da suke kokari su dawo a shauran jam'iyyun su fitar da gwani to gwaninka da za ka fitar lalle lalle yana da abubuwa da suke zai kawo canji ga rayuwar al'umma da mm. suke cikin ƙasa mm. tunda ita demokradiyya gaba ɗaya mecece mulki ne da ya fito daga al'umma zuwa ga al'umma da kuma yadda al'umma za su mori. Eh. Na, to idan muka kalli jam'iyyu musamman bari mu fara da ita jam'iyyar adawa wanda su ne aka karbi mulkin na a wajensu wanda kuma sun mulki kasar nan tsawon shekara goma sha shida a mm. lokacin da suke mulki wanda sun yi ababe daban-daban wanda suna ganin cewar wato mulkin da suka bayar ma jam'iyyar apc tamkar ta ci amana ne domin ba haka ta basu ba to don haka su suna ganin cewar yanzu za su dawo su karbi su domin ya kamata a daɗaɗa ma al'umma ababen da suka taɓarɓare su suna ganin cewar suna zargin ita jami'ar apc tana zargin cewar lalle lalle duk waɗannan matsalolin ta gado shi ne daga inda ta karɓi mulki tsawon shekara sha shida wasu suna ganin cewar ma ai ba za ma a kwatanta shekara sha shida da shekara takwas ba don haka yanzu su ma suna ganin ya kamata a ƙara musu lokaci in ya so in aka zama dindindin aka kunnen doki sai a fara duba <laughs> sai a <laughs> fara dubawa eh. idan ka duba su waɗanda suke jam'iyyar wato ita jam'iyyar adawa ta pdp akwai irin su gwamnan jihar sokoto gwamna aminu ziri tambuwal wanda ke kuma tsohon kakakin majalisa ne na tarayyar najeriya sannan a su akwai tsohon mataimakin shugaban kasa wanda kuma tsohon jami'in kwastam ne a najeriya kuma ɗan kasuwa ne kuma gashi na ha yanzu an jima ana bugawa da shi a siyasa domin kusan dukkanin waɗanda suke takara da shi za a iya cewa ma babu sa'ansa a cikin wato siyasa a cikin jam'iyya a cikin su sannan kuma idan ka ɗauki tsohon gwamnan jihar wato gwamnan jihar Bauchi mai ci da wato Bala Bauchi mm. wanda yake shi ma yayi minista a wancan lokacin mun ga yadda ya canza fasalin birnin tarayya Abuja da irin nashi tunanin da dai makamantarsu. to idan ka kalle su kana ganin cewar wani tasiri jam'iyyar za ta yi musamman ganin cewa tana da waɗannan zagakurai a cikinta to alhamdulillah ka manta da mutum ɗaya wanda shi ya shugabanci eh, majalisar tarayya ta dattawa eh, yawwa bukola saraki mm. kaga duk wani abu na tsare-tsare da mm. duk yana hannun wa'annan mutanen mm. musamman wanda ka kira eh, wanda yake president gwamna na sokoto shi speaker shekara nawa duk wayannan mutanen sun yi bulkin nan sun bi da su aka yi duk wani abu da aka yi sun yi an gani na PDP nan duk da su aka yi da me abin da suka yi da shine pejin da za a dubo hmm. sanda kake mulkin me kai sanda yanzu kuma ku suka yi amfani da dama cewa ba ku yi komai ba hmm. jam'iyya ta adawa ta dawo kuma ta karɓi mulki wa'annan tsari da ita misali a pdp take kokari ta fitar da gwani a cikin wa'annan ire-iren mutanen yana ɗaya daga cikin abin da dukkan su wa'anda suka fito neman takara musamman ta shugaban ƙasa ba wanda da bai yi wani matsayi ɗaya zuwa biyu ba a cikin jam'iyyar pdp a baya to za a duba pejinsa a ga a lokacin da kake a wannan mulkin na wannan hmm. lokacin mai kai mai katabuka kuma mai kai wa al'umma halin da kasar nan take ciki su abin da jam'iyya mai mulki yanzu take magana ita pdp sanda ta yi mulkinta ita ce duk ta jawo wannan abubuwa ita ta gadar musu su kuma sun mm. zo su yi gyara su ga gyaran ba na yanzu yanzu ba ne to lalle lalle a kara musu dan lokaci eh. su gyara abin da ita a ce wasu a ce wasu mm. to wanda wannan duk yana ɗaya daga cikin hikima da ilimi da a matsayin da pdp take don fitar da gwani mm. musamman na shugaban ƙasa a cikin mutanen nan da aka jero dukkansu za ka ɗauki kowane ɗaya ka auna matsayin a sanda yake wannan matsayin da me ya yi idan ya yi wani abu mutane suna gani fati ta sani tana gani mm. idan bai yi wani abu ba matsalar ku ce fati in kun tsayar da shi saboda ba zai sayi ba mm. saboda me al'ummar da za su yi zaben su dangwala suna da tarihinsa baya sanda yake mulki me ya yi mm. kaga ku a matsayin ku na jami'a musamman ita pdp a yanzu dole za ta auna wa'annan abubuwan duk ta gani to wa'annan duk da ku fito kuke neman takara duk fa kun yi mulkin nan da a matsayin da kuka yi me kuka yi wa al'umma kuma me hangen al'umma a tattare da ku sai kuma su duba jam'iyya mai mulki wadda ita ce ta adawarsu dan mm. takarar da za su fitar shi kuma ya suke hasashe zai fito da wasu abubuwa ko kuma wayanda suke nema a wannan takarkarin na ita jam'iyya mai mulki wato apc ire-iren wa'annan mutanen su kuma menene capacity wato karfinsu tunaninsu hazaƙarsu da wanda kai in ka fitar a cikin pdp za su goga yes ni yanzu a tunanina wa'annan jam'iyyun musamman guda biyun tunda su ake hasashen suka fi kan gaba musamman a bangaren zaben shugaban kasa to lalle lalle kamar yadda na faɗa in dai ba za ka kawo tunani da basira da zai kawo al'umma halin da ake ciki ba na talaucin nan da yunwa da rashin tsaro mm. maganar yanzu eh, ɗalibai kowa ya sani wata nawa yanzu suna yajin aiki da shi kansa ilimi mm. wayannan mejo abubuwan guda hudu misali ma ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya yunwa talauci tsaro da ilimi duk mutumin da za ka fitar wanda zai tsaya takara a matsayin gwani mm. na firamare tsin nan zaka ce gashi shine gwaninka ina gwanin wani ko to lallai idan baka sani ba gwanin wani nan idan yafi fi ka hmm. hikima tunani da basira da kuma baya hmm. idan shi ma ya taba yi za a waiwaya a ga bayan nan da ya taba yin menene tarihin abin da ya yi a bayan duk yana ɗaya daga cikin mutane abin da za su duba su gani to idan ka tsayar da wannan misali pdp ta tsayar da wanda za ta tsayar al'umma za ta duba ta ga to ita kuma bangaren jam'iyya mai mulki apc wa ta tsayar hmm. idan fa idan daya daga cikin su bayan an hada su mutane suna da tarihin shi fa abin da ya yi a baya ya fi naka kai abin da naka yi a baya to magana ta gaskiya ai kaga mun san inda tafiya za ta yi na to ba ga jam'iyyar ita adawa ta pdp mu duba jam'iyya mai mulki ta apc eh. wanda nan ne ma kusan rikice-rikice din suka fi yawa kasancewar akwai jagaban bola ahmed tinubu mm. wanda ake ganin tsohon gwamnan jihar lagos ne mm. sannan kuma wato dattijan siyasa ne wanda kuma an jima yana da tarihi da ababe da yawa na kasuwanci na dasa mutane na sa mutane a gaba wanda ake ganin cewa a gwamnatin nan ba suna yana ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa dasa mutane a cikin jam'iyyar ta a wannan gwamnati ta jam'iyyar apc wanda ganin cewa wannan baya rasa ba da wato muradinsa na tsayawa takara a shekara ta 2023 wanda ana ganin shi ya sa ya riga malam masallaci ya kakkawo nasa domin tare masa fada sannan idan ka ɗauki wanda ake ganin cewa tsohon kwamishina ne a jihar Legas a lokacin shi wato Bola Ahmed Tinubu ana ganin sa kuma a matsayin wato kani ga shi Bola Ahmed Tinubu wato Yemi oshimbajo mm. wanda wasu na ganin cewa ɗa ne ana ganin ma a siyasa ma yaushe fara siyasa duk dai da mm. irin kowa abin da yake faɗa sannan ga sanata Ahmad Lawan sannan ga wasu gwamnoni irin su rotimi a meci ga gwamnan babban bankin najeriya a mefile kowa da irin tashi wanda har aka je cewar Chris Ingege yana cewar ba a yi wa kabilar Ibo adalci ba matukar ba a ba su ba ba yankin su fito da shugabanci mm. ba wanda ya ce matukar ba za a ba yankin Ibo ba shi ya janye kamar yadda ya fito ga duniya ce shi ya janye daga matsayin takara sannan kuma ya bayyana cewar nan gaba kadan za su faɗi cewar waye za su mara baya idan ka ɗauki waɗannan ka ɗauki waɗancan mutane da aka ware a jam'iyyar adawa shin kana ganin a cikin waɗannan mutane su waye kake ganin za su iya gwagwagwa tare da waɗancan waɗanda ake ganin cewa za a fito ɗaya daga cikinsu to alhamdulillahi ni a tunanina hmm. ko a hasashe na jam'iyya mai mulki apc idan ni za ka barwa filin ka ce in fitar mm. to ni fa a sauƙaƙe ke tuntuni dama gwanin ya san gwanin shi naka ra'ayi na ra'ayi mm. dama ai ce ma a tunani na in ni ne dalili kuwa mm. maganar cece ku ce da wasu abubuwa a ita jam'iyya mai mulki ta fitar da gwani musamman na shugaban kasa ai bai taso ba ma in ni ne dalili kuwa mm. a cikin wayannan duk da suka fito suke neman ita wannan takara kowa ka ɗauke shi ka duba shi ka duba tarihinsa ka duba sanadiyar shigowarsa cikin ita kanta jam'iyya mai mulki da kuma matsayin da yake rike da shi ko ya rike hmm. ko ba haka ba idan muka yi wannan to lalle za ka ga to a jadawalin da za a ɗauka a fitar da gwanin a nan kusan ya bayyana kansa ne hmm. uh, definitely kamar yadda ka ce uh, uh, muna siyasa amma hmm. siyasar ta gefe ce ta yanda duk wani abu na al'umma da 'yan siyasan nan suka fito da shi ko wanda muke tunani zai yi wa al'umma aiki ko ya fitar da su da kangin da suke ciki to nan muke tunkuɗawa mu muna harkar hada-hadan mu da kasuwancin mu a gefe amma duk wanda a siyasance fito yake da aƙida da uh, vision ko kuma ce manifesto na al'umma mm. to mu nan muke kokari mutum kuɗa kasancewar kuna shiga kasashen duniya kuna ganin abubuwa da suke faruwa idan yayi daidai da gadin wancan alhamdulillah za ce a to ai dama a can waccar kasan ma haka wancan shugaban ake yi to dalilan da yasa kenan ba wai a tsindim dan yanzu ni kowane matsayi kake tunan da wai a siyasance ka bani bana so tuntuni na babu bana ciki amma mm. wanda za a dora din duk su idan muka ga tunaninka da abinka na al'umma ne zai fitar da ƙasa ƙangin da take ciki domin a samu ayyukan yi a rage talauci harka ilimi ta gyaru harka tsaro duka to in Allah da za mu yi kokari da addu'an mu da karfin mu da duk wani abu da muke da shi resources mu ma mu tallafa to a wannan kadamin da kai magana jam'iyya mai ci shi yasa na ce maka in ni ka bari in ɗaukan maka shi wane ne jajirtaccen da zai goga da bangaren abin da ya shafi ita adawa ta da wadda take ta yanzu kuma again pdp to zan iya ce maka wanda ya gina al'umma ya gina mutane na ga fatima tana kun ba abin da za ta ce ko tana so ta tambaye ta tambaye eh dan kada dan ba fito na ce mata ga inda ni na gaba na yake ba to kila na kan ga inda to ai Abdul Fattah ni tambayar da zan yi bai da nasaba da idan ka duba zaka ga yanda gaba ɗaya za a iya cewa hankalin manyan nan ya karkata akan maganar siyasa hmm. in ka duba zaka ga ga matsalar tsaro da ake fama har yanzu fasinjojin nan ma za a iya cewa har yanzu na ba a karɓo su ba. sannan kuma ga maganar malaman makaranta da ake ta fama da shi sannan kuma ga kuɗaɗe da suke ta ɗiba suna ta'antayawa akan wannan maganganu idan ka duba za ka ga duk matsalan wannan guda biyun da 'yan jirgin ƙasan da kuma malaman duk magana ce ta kuɗi wanda kuma wa'innan kuɗaɗe da suke ta har haɗa su kansu wanda nake ga zai yi solving wa'innan matsalolin da ake fama da su ya kake eh, wannan karan kila sun ma za a iya gaya mana ya zo daga sama ya ɗauki wannan wato kaga ya kake kallon wannan wannan to magana ta gaskiya shine abin da nake faɗa duk inda mutum zai fito da jajirtattansa a kowace fati musamman da muke magana akan ita jam'iyya mai ci duk abin da ba za ka duba al'ummar da kake mulka ba a matsayin ka fito da wasu bayanai ko wasu tsare-tsare sababbi wanda za su magance mana wannan harkar tsaro din wannan tarihin na jirgin ƙasan nan da aka yi a takin kowa ya girgiza a najeriya cewa idan har mutanen nan za su iya a takin abin da ya shafi jirgin kasa mm. to me ya rage kuma ina ake da wani uh, mafaka gaskiya babu ita mm. su ma kenan tunda da suka shiga guraren nan ko bangaren vip da suka shiga suka fara magana ina kaza ina kaza cewa akwai wani abu da yake tattara shi to kamar abin da ya shafi harkar ilimi uh, uh, ko kuma ce hikima ta abin da ake kira intelligent gathering that is basiru na me ke faruwa mm. bangaren abin da ya shafi harkokin tsaronmu ya kamata a ce an wuce wannan gurin da duk abin da waɗannan mutane suke yi ana tattare da duk ilimin kafin su yi abu ma an kai an sani ko kuma an mm. kai an dakile mm. to duk mutumin da zai zo a cikin wayannan 'yan takarkaran da ake magana idan har ba zai kawo basira hikima hazaka da sababbin hanyoyi da za su magance maganar wannan tsaron namu ba mm. maganar wannan iliminmu da yara suke sai mutum ya shekara bakwai yana digiri maimakon shekara hudu ya shekara bakwai goma fi sabilillahi akwai kasashen da duk inda za a kai ba dai ka ji magana harkar ilimin su ta samu na kaso mm. akwai kasashen da gaba ɗaya ma idan dai kai ɗan ƙasan ne karatun ka tun daga firamare har ka tafi university ka gama ma ba ka biyan komai kyauta za ka yi mm. to ta yaya kuma dan kowa mm. da za ka yi tunani a kasar su kuma mata ne za su suka dauki nauyin karatun su kyauta to ka gani dan kowa misali a cikin wayannan kasashen ma za ka ga makarantar da ta gwamnatin ita kowa dan kowa yake zuwa mm. idan minista ne kai idan wani gwamna ne kai idan wani shugaba ne na gwamnati dan ka can yake zuwa ta yaya za su yi wasa da wannan tsarin ilimi na wannan kasar kaga ai kamar sun yi wasa da rayuwarsu ne amma a abin da yake faruwa hmm. yawancin manyan nan zaka ga yaran su ba ma a irin wayannan makarantun suke karatu ba wasu ma ba sa kasar ba sa kasar hmm. ai gashi nan duka hmm. muna gani mun sani a wata kasar suke karatu to ta ya zaka yi tunanin mutum zai bada muhimmancin ilimin anan duk wayannan abubuwa yana daga cikin abin da za a duba wanda duk zai fito a matsayin shi ya magance duk wa'annan abubuwan domin me ya zama na gaba daya na ji bayanan daya daga cikin 'yan takarkar musamman na wannan jami'a mai mulki mm. wanda yake cewa da zarar sun shigo in Allah ya taimaka an zaɓe su mm. maganar yajin aiki malaman makaranta mm. babu shi to amma baka ganin an saba faɗan hakan kusan mutane yawanci da yawa ma sukan yi kamfen da hakan kuma dai har yau dai bata sake zani kamar yadda muka shiga dama din ne eh, <laughs> ga wani ƙari ma akan ita maganan Fatima mm. ko da ko minista ba batun da fashora kafin ya zama minista mm. ya taba cewa matsalan wutar Najeriya a bashi wata shida zai magance zai iya magance wannan matsala muna magana shekara muna magana shekara mm. bakwai sannan kuma shi tsohon ministan gona da ne ne na nono nono eh, shi ma yawwa yi mm. nono shi ma yayi magana batun magana abinci da dai wasu aubabe duk kuma sai ka ji cewa daɗin baki ne da giyar mulki da kuma wajen ce an ga cewa an tara mutane ai ta kamfen da wannan sai daga mm. baya kuma abin sai zanin ya canza to alhamdulillah wannan shine dalilin da yasa na ce maka abin da mutane in ka fito ka gaya wa mutane daɗi da maiko da komai mm. sai a duba tarihin ka baya idan kansila ka yi me kai a wannan lokacin kuma hmm. za a yadda ma duk abin da ka ko ba haka ba aka hmm. tare idan me eh, chairman kai hmm. a wannan lokacin da kai me kai wa al'ummar idan gwamna kai a wannan lokacin bayan me kai wa al'umma wato dai mutane su daina yadda da wannan maganganun na baki tun da dai kusan kullun shi ake da har yau bata sake zani ba kamar yanzu insecurity ne mm. kullun zaka ji an yi sai a fito a ce magance tsaro kullun mm. an yi za a ce condemn condemn mm, Allah wadai ko ba haka ba Allah wadai <laughs> ko ba haka ba to the same yanzu abin da muke ciki na maganar fitar da gwani idan ka fito ka ga wa mutane roman baka daɗi daɗi daɗi daɗi zan muku kaza zan muku kaza kamar yadda duk aka gaji da ji shekarun baya hmm. to mutane abin da ya kamata yanzu su duba al'umma sai su duba tarihin ka baya lalle lalle in ka taɓa yin wani mulki ko wani matsayi ko a ku ce hmm. meye abin da kai wa al'umma a wancan lokacin hmm. sai ya zama musu kamar wani jadawali wanda za su auna kaɗin su ce to eh lokacin da ya yi kaza na baya dakta ina ganin lokaci ya dan za <laughs> da dan je fasa to alhamdulillah muka dawo shirin sai ya daura masu kallon mu shirin afirka gari ya waye kenan ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja a cikin kashi na biyu a cikin shirye-shirye namu inda muke tattauna tare da shi bakon namu wato dr muhammad wanda yake dan siyasa kuma dan kasuwa inda gidan kuma biyu da mu dai kun da tattauna namu take kasance tare da shi da kuma za mu je hutu rabin lokaci alabashi da muka dawo shirin sai daura an sai mu ce a dakace mu. jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta eh. kaftan tv ta fara yada shirye-shiryenta da harshen hausa masu ilmantarwa faɗakarwa nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da kananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a fadin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. tashar Captain TV sabuwar duniya a tare da ku. cikin shirin na afirka gari ya waye wanda yake zuwa kai tsaye a yau safiyar litinin daga nan kaftan tv hausa da ke a nan babban birnin tarayya abuja kuma muna fatan dai kuna biyar da mu kuna jin inda tattaunawar tamu take kasancewa to mu da dawowa na'am to dakta mu da dawowa ta cikin shirin na wata fatan mun numfasa da ma dai Fatima bata baka shayi ba <laughs> yawa to ai ban ji muryar sa tana sarkewa ba da safiya ce <laughs> hakan ta jarida kera jarida da da martari <laughs> to wannan haka yake to a dakta kafin mu tafi kana ta mana bayani ne dangane da abu shafi wato magana na harkan tsaro inda a yanzu bari mu shiga wato a babban cakwaki cakwakiya da take faruwa faruwa wanda kuma take shin za ta faru na batun maganan delegate wanda duk wani wuka da nama yana hannun su waɗannan delegate ɗin ne wanda su ne za su je su zaɓi waɗannan 'yan tahar kare a matsayin ɗan takara to yanzu wasu jihohin delegate dama mun sani cewar suna aljihun gwamna ne idan ku ba sa aljihun gwamna suna suna aljihun tsohon gwamna ne saboda watakila gwamna shi zai yi ɗawainiyar su idan misali za a zo ma a zanar da su a hotel kai a ce gwamna yana son ganin su sai a ce to idan ku je ga wanda muke so wane za ku yi ya kake kallon wannan lamari to wannan yana ɗaya daga cikin abin da a wannan lokacin ya kamata mu duba mu gani musamman su dangane da su kansu delegates hmm. dan yanzu magana da nake gaya maka magana ta gaskiya hatta 'yan canji na dala a abuja sun ce a yi kasuwa ta fara kyau tufa eh ka tambaya ka ji me yasa saboda sun san duk yawancin wanda za su yi delegate din sun fara shigo Abuja an fara canje-canjen dala me yasa saboda al'adar dai da aka saba da ita ta kuɗi ta dai hada hadan nan kuma kuɗin ma abin da zai baka haushi da bakin ciki kuɗin ma da za a je a ce ana maganar yan delegate din asiya ba ma namu ba a kuɗaɗe na ƙasashen waje masu nauyin da ake Eh, suka fice wanda ake kira dala hmm. da su ake kokari ai duk da abin nan ya faru amma gashi nan bata canza zani ba bata canza zani ba tunda ka ji yanzu ga su su da kansu suna maganar eh, yanayin hashi kanshi farashin abin nan din ya canza hmm. saboda an shigo satin eh, primaries din wanda delegate kawai yanzu a wannan kadamin daga hmm. nan har zuwa 30 ga wata to fa delegate shine kake jin sunansa a siyasa kasuwanci kasuwanci su ne abin da suka fito da shi shine abin da jam'iyya za ta dauka mm. to ni a nawa tunanin ko a nawa shawarwarin su kansu delegate ɗin lokaci yayi wanda da yawa za mu duba mu gani menene halin da al'umma take ciki mm. musamman na yanayin wannan hali na rashin tsaro talauci rashin ayyukan yi da kuma ilimi sai mu duba a matsayin mu na mu delegates ɗin. wa ya kamata mu fitar a matsayin shi ne fitaccen wanda muke so matsayar takara domin cancanta ba domin cewa an ba mu wani paket ko an ba mu wani kulli mm. na dala mi ba mu danne abin da al'ummar mu take ciki mu je mu yi wannan zaben a matsayin na delegate domin wannan kullin dala to lallai in kayi wannan to ko da kun fitar da shi daga baya ma kai abin zai zo yana farauta kuma sai kai da na sani to ni a nawa tunanin musamman eh dole ka ji maganar gwamnanka tunda yanayin jam'iyyun nan yawanci sun fitar da wani tsari da zai cewa gwamna shine jagora ko shine a kowane ya eh, uba a mm. kowace jiha na ita fatin da suke ciki mm. to lallai ko da ma gwamna shine uba a matsayinka na delegate kai kokari ka ga kai tunaninka da shawarwarinka na yadda za ka fitar da tsarin zaben fidda gwanin kai pointin mutum na arziki mutum mai kyau wanda kuma yake da abin da zai yi wa al'ummar da ka fito daga ciki wani abu ba wai aljihunka kaɗai ba to idan mun yi wannan zai fitar da mu daga ƙangin komawa ire-iren abubuwan duk da muke a baya mm. na batun dama can kai delegate package aka baka ka karba ka sa aljihu ka zaɓi wanda zaka zaɓi kai an san aikin ka ya gama saboda tunanin da delegate suke yi in hmm. gaya maka gaskiya hmm. su fa nasu ko da yaushe sai shekara hudun nan ko ba haka ba hmm. ake tuna da su cewa suna da amfani sannan shine lokacin da suke kasuwarsu take take budewa eh. to abin da suke tunanin yawanci bari su karbi paket din da zai kwabarin din shekara hudu <laughs> wanda ku kaga wannan din shine yake kai mu ga hatsari because duk abin da delegate din suka fitar mm. cewa shine abin da suke so to shi fa wannan jam'iyya za ta tsaya wa al'umma sannan idan ko mutane dole wannan jam'iyyar za su dangwala to ba su da wani option wannan da jam'iyyar ta tsayar shi din dai za a zaba kaga tun anan an zaɓi fasa gurbi an je kuma an dangwala fasa gurbi mm. a the end of the day duk waɗannan abubuwan na shugabanci da ya kamata a kawo shawarwarin magance su sai ka zama babu to kana nan kai a matsayinka na dalage din ka yi wannan ka karɓi kulli ya ƙare an zo wanda ka ɗayar ka zaɓa ya ta mulkin komai ya taɓarɓare babu abin da ake tunani to abin kai ma baya zai zo iyalanka 'ya'yanka iyayenka kowa dangi dangi <laughs> sai ya taɓa ka to kaga yanzu a matsayin da ake ciki dalage abu ne wanda ya kamata mu canja tunaninsu ku zaɓi mutum mai nagarta wanda yake da tunani da zai kawo solution wato ya kawo magance matsalolin da al'umma yanzu suke ciki na talauci rashin ayyukan yi dakatar da ilimin nan da kuma harkar tsaro so ko ya dace su karbi kuɗin a wajen gwamna kuma su ji maganarsa su je su zaɓi ra'ayin kansu ko kuma dai su bi ra'ayin gwamna. Eh to a wannan yanayin da ake ciki yanzu duk mutumin da ya fito da kulli kaza karbi ka sa aljihu zaɓi ra'ayin ka. Kai abin da ya dace. Ko ba ka baja? Haka. Mm, karbi ai to fi sabila yanzu mun san yanda ne fito ah, kai ma to yanzu yanda misali gurare da yawa yanzu ake ta cika tashi an ga cewa an ɗauko gangara mm. duk yawanci yanzu zaka ga abubuwan da ya shafi cin hanci da rashawa da shauransu sun ƙara wani irin kaimi. sabida mai wasu na tunanin to gwamnati ta zo gangara bari su yi abin da za su kawai su wuce da abin da rabansu to kaga wannan wani ƙadami ne wanda yake dole kar ka manta ko da ka ci abin da zaka ci ka tafi wata sabuwa ta zo kana iya waiwayar ka zo ka ba da ba'asi kware ko ba haka bane kware da gaske to duk abu ne wanda yake a wannan lokacin zamu duba mu gani ba wannan bane mafita mm. mafita kai a matsayin ka na delegate dai taro za ku yi da gwamnanka gwamnanka zai gaya maka ga abin da yake so misali ra'ayinsa na wanda yake so ku yi to a wannan zaman da za ku yi ba da shawarar ka da cancantar wannan da shi misali gwamnan yake da ra'ayi idan ka ga bai cancanta ba gaya ma gwamnan ka gaskiya mm. a'a ga naka shawarar wani ma a cikin dalage din ya ga kowa kai ma ga naka shawara a ƙarshe sai ka ga ƙila da izinin Allah an fitar da ɗan takarar da shi kansa gwamnan zai ce e wannan ya cancanta tunda kun kawo shawara da kaza nake amma hmm. yanzu na dawo bayan kaza din saboda na ga ne cancantar da gaskiya to kasancewar ana ta tada kura dai har yanzu me kake ganin zai biyo bayan ita wato bayan za kan fidda gwani na jami'ar apc musamman ganin cewa akwai wanda suke hankoron kujerun nan idan kana ganin mutum bai samu ba ya kake ganin makomar jam'iyyar bayan wannan taron su to da yake yanzu dama gashi nan kaga guguwar canja sheka duk ta fara eh, tana dan ta fara mm. to ni ina ganin kamar yadda na gaya maka idan a jam'iyya mai ci ne magana ta gaskiya dama can kowa ya san asalin yaya ta zo yaya ta haɗu yaya ta kawo gwamnati mm. to idan da wannan dan kada in ce ga kaza ko ga gwani na a wannan fatin ta yanzu mm. in ba don haka ba da na gaya maka na'am ko na iya faɗa <laughs> in ni ne sabida me sabida ni a nawa bai mm. kamata ma su yi ta sa'insa a cikin 'yan takarkarun nan ba sabida in ka duba tarihin su da yanayin yadda din duk suka zo mm. za ka ga akwai wanda duk shi ya yadda gaban zuwa yawa shi ya yadda duk bukatar tun da ka bijiro da wannan bari mu a gurguje ba mu da wani lokaci bari mu fara daukan shi Bola Ahmed Tinubu a mm. matsayin cikin waɗanda suke cikin neman takarar nan wanda yana magana cewa an taɓa yin hira da shi a lokacin da ya hira da wasu gwamnoni a gidan shi Abubakar Bagudu gwamnan eh, gwamnan jihar Kebbi kuma shine shugaban gwamnonin jam'iyyar APC ta can sannan idan ka duba a fitowar da shi wato wato shi Tinubu lokacin da manema labarai labarai suka tunkare shi suka ce me zai faɗa dangane da ɗan gidansa da ya fito yana neman wato wannan kujera da shi ma yake nema buɗan bakin shi jagaban ya shi bashi da wani ɗa da wuyansa ya kawalin da zai zai fitowa ya tunkari wannan kujera ɗin to shikenan ba mu kalli wannan abin ba ganin cewa demokradiyya ta ba wa kowa dama ta ba wa kowa dama 'yancin fitowa ya nemi duk wani takara da zai iya sannan kuma da irin wahalar da shi tinubu din ya shawa ita jam'iyyar apc din da wahalar da ya shawa shugaban kasa muhammadu buhari shin ka goyi bayan shugaban kasa muhammadu buhari ya goyi bayan shi tinubu saboda saka masa da abin da ya yi wa jam'iyyar apc din tsawon shekaru bakwai da ya kan narkar da kudinta da mutuncinsa da iliminsa da wayonsa da dabaransa da gogewansa da kominsa wannan shine ake kira amana tofa a nawa mm. duk wannan 'yan takarkarin na jam'iyya mai mulki apc ba magana dama a wahal da kai bane a nawa dama kawai da shi shugaban kasan da duk wasu jigajigai da suke lokaci ne na musaka wa shi ahmed bola tinubu ga tikitin ka tafi to amma dalili mm. idan ka duba tarihin hidimar da shi ya yi mm. asuwaji bola ahmed tinubu tun kafin ma a zo a haɗa gamayyar ita kanta apc hmm. yadda da yi da zaman da aka yi da irin gudunmawar da ya yi da sadaukarwa da ya kar ka manta jihohin da suke southwest din nan duka suna ƙarƙashin shi jagorancinsa a matsayin wanda ya gina duk gwamnonin da suke wannan gurare wannan haka yake a tarihi a tarihi hmm. na biyu kuma duk wata ɗawainiya da duk wata baraka da ita jam'iyya mai mulki take samu take kafin ka ce me yana ɗaya daga cikin jigajigen da nan da nan za ka ga ya sulbata ko ta gagar kuwa na uku duk wanda suke a cikin jigajigan a mulkin shi kansa mai girma shugaban kasa muhammadu buhari manya-manyan kiɗin tun daga kan mataimakinsa har kan ministocinsa da suke fitattu yara ne ko kuma a ce mutane ne wanda shi bola ahmed tinubu ya yi mentoring ya taimaka musu ya ɗauko su daga inda ba a san su ba hmm. ya yi duk hidimar da zai yi suka zo suka mulki ko jihohinsu ko kuma suka zama sun zama ministoci yanzu dukkan irin mutanen da ya gina ne a duk tarihin wayannan da suka fito ta karkarin nan ka gaya mun wanda ya yi irin wannan irin sadaukarwa ya yi gine-gine to amma da yake ka ce demokradiyya eh. shi ma haka ya ce sanata ahmed bola tinubu ya ce kowa yana da damar ya tsaya sabida me sabida demokradiyya ake amma a ƙarshe eh. ya ce kowa zai iya gudu amma shi gudun da yake ya san bila zai je abin da ya faɗa ke nan satin to dakta muna godiya wani shi ka kwararo bayanai kuma ga lokaci ya yi halinsa eh. to fatima me za ke cewa <laughs> lokaci ya yi ai ba sauran abin cewa to kwarai da gaske <laughs> to wanda haka yake eh. masu kallon mu duka duka ana muka kawo ga karshen wannan shiri na yau na afirka gari ya waye da ya zo muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa a madadin kuma sashi al'amura ne da kullum na gidan talabijin din wato sunana abdul fatah hassan na jagoranci shirin tare da abokiyar aiki na fatima abdullahi nuhu sai kuma bakonmu dr muhammad da ya zama mana shine bakonmu na tattauna da muka yi da shi a wannan lokaci da kuma muke fatan mu tara da ku gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu da misalin karfe bakwai na safe domin ganin mu da wani sabon shirin da haka muke muku fatan a wani lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh